manoma da makiyayan Nijar ciyawa ita kawai wani lokaci abinci busasshe ne na dabbobin ku amma ita kadai ba ta yi tare da takin zamani kaɗan kana iya sarrafa ta a abinci mai amfani ga dabbobin ka sosai to ga yadda ake ka haɗa kilogram biyar na takin zamani a cikin lita hamsin na ruwa ka zuba wa ciyawa busassa kimanin kilo ɗari kowane ɓangare ka gyara da kyau sannan ka ruhe da bash ko kuma buhuna ka shira kwanaki goma sha hudu idan lokacin zahi ne ko kuma kwanaki ishirin da ɗaya idan lokacin sanyi ne sannan ka buɗe ka shanya ya sha iska sannan ka baiwa dabbobinka kada ka wanke domin kana iya rasa sinadarin gina jikin dabbobi dabbobin za su ci da kyau za su girma da kyau sannan za su samu lahiya a kiyaye ba a bada takin zamani shi kadai karfafa ciyawarka sannan ka baiwa dabbobin ka abinci kamar wanda ke da ilimi a wannan fanni domin duk wani karin bayani kana iya kiran 777 inda za a cire maka dala uku ne kacal